وأعدلي بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم اجعل نفسي مدنتن تؤمن بلقائك وتردى بقرائك اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة والمقربين اللهم أمن لساني بذكرك wa ƙalibi bi tuka wa sirri bi tuka Allahumma ya arhamar rahimin ya rabbal alami qala Allah ta'ala sai Allah ta'ala ce wa amal lazina fi qulubihim marad fazadatum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun wa amal lazina fi qulubihim marad waɗanda a zuciyarsu ba su imani da sunan rasulullahi ba shi ne babban ciwo rashin imani sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai zama suna munafici ne ko da yaƙi za a je za su je su gaba sai ya samu kafin ce lalle lokaci kaza rana kaza zuwa yaƙe ku shirya to irin waɗannan wanda ba su imani ba kuma suna tana sai na sallallahu alaihi wasallam fazadatun rijsa ila rijsin abin da ke cikin zuciyarsu na datti sai Allah ta'ala ya ƙara musu abin da ke cikin zuciyarsu na ƙiyasa abin da ke cikin zuciyarsu na wannan na munafici sai Allah ta'ala ya kara musu ma'ana saboda ba dan Allah suke ba wa matu hum kafirun ma'ana suna cikin wannan munaficin sau da har mutuwa ta suke su to za su bar suna kafirai ne domin su imani da suna sun ko ba su imanin gaskiya ba qala Allah ta'ala malam shi a wani wajen Allah yana cewa allazina qala hum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fa kashawun fazadahum imana wa ƙalu hasbunallahu wa ni'mal wakil ma'ana sabon annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ta kasuwa kusa da makka bayan gari take bayan dutse to sai zama na bin mas'ud al-ashja'i shine ya zama ya zo ya same su da dare ana goza fita kasuwa ya ce a'a na ga abu da mutanensa yanzu hanyar kasuwa suna can kasuwar za ku ci gobe suna can naga yana suna mitin sannan kuma yana nuna nuna wasu wurare ma'ana yana nuna wasu ɓoɓɓoye ba wani abu na zo na ga mu gaskiya cewa kuwa za su rufa muku ne saboda kada ku fita kasuwa to shine sai zama Allah ta'ala ce ya faɗa masa habbai sai Allah ce inna sai ce innan nasa lalle mutane allazi qala humun nasu ya faɗi ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kasu fita innan nasa yace lalle na ga abasu da mutanansa kada jabo ku sun hadu ba wani abu suke nufi ko in kuma za su yaƙe ku sai Allah ce shauhum sai muka yaye musu tsoro faza da hum imanan ma'ana sai mu ƙara musu imani da Allah domin wani suke tsoro sai Allah wa ƙalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal ubangiji ma'ana ya tsaya mana ubangiji zai tsaya mana wa ni'mal wakil madalla da wannan abin dokaro ma'ana shine ubangiji wallahu alama na ƙulu wakilin Allah ta'ala abu abinda muke faɗa mana shine abin dogaro mana ba Allah ya yi masu tsoron to sai zama gari ya waye suka fita suka je mana to suna fita ɗinnan nan sai zama sun je abinda za su yi kuma sun yi to shine Allah ta'ala ce fankalabu sai suka dawo bini ni'matin mana sun samu a cikin da duk ganima da ake nema idan za su wani abu to sun samu abin da suke nema idan ku za su yi wani abu to sun saida mana sun ci riba min Allah daga Allah wa falalin da kuma falala lam yamsasum su babu wani abu da ya dame su ko sa'ada da wasu ga masa wasu munanan maganganu ko kuma wani sa'ada da wasu yaƙe su ko su musu raunuka ko su musu wani abu babu wani abu da ko ta dawa babu Allah ta'ala yayi domin ya ce fakshahum wa taba'u ridwanallah sannan kuma suka saba da ubangiji wallahu da ubangiji zufarin azim mabucin falala ne azim mai girma Allah Ta'ala ya musu falala sun fata lafiya sun dawo lafiya abinda suke so kuma sun yi suraka magana shi ba ta yi tasiri ba shi ne mala ya ce wa Allah ta'ala wajen Allah da cewa walamma ra'al mu'minuna al-ahzab قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما lokacin da mumunai sun ga kafirai to shine sai suka tuno da alƙawarin da Allah ya musu ta hanyar sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ji tsoron komai ba to sai zama suka ce wannan haza wannan abin da ke gani ma wa adan Allah dama Allah ya mana da kawari saraka mu yanzu babu wani abu da zai dame mu wa rasula da kuma zala sallallahu alaihi mana kawari ma'ana a bakin sai rasula suka ji wa sadaka Allah wa rasulahu lalle Allah ya faɗa gaskiya manzo Allah ma ya faɗa gaskiya domin shi Allah inna Allah la yukallifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari saboda lalle Allah ta'ala zai taimake su sai Allah shi to wannan abin da suka ce haka nan wa ma zadum ba abin da illa imanin sai Allah ta'ala ya kara musu imani a zuciyarsu wa ta saniman da kuma sallama ma sai na rasulullah sallallahu kuma suka sallama ma Allah dama abin da ake da ba kenan dama wannan babi ne wanda ke magana akan imani to shine mala ya kawo mana ayoyi a cikin Alqurani inda Allah ta yake ba sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadda suke da sahabbai da sauransu da kuma waɗanda suke imani da Allah da kuma munafikai a wasu ayoyin to shine mala ya ce wal fillahi min al iman fillahi min al iman ita soyayya ma'ana kai soyayya a cikin sha'anin Allah idan ya zama wani abu da kake so na addini to ya zama ka yi saboda Allah ne kakka don mutane wal hubbu fillah in na aiki ne idan kuma wani abu ne ya zama misali kake so ka misali a ce wata yarinya ce kake so to ka so ta saboda Allah kakka so ta wai dan kyanta ko dan tana da wannan saba iyayenta sarakuna ne ko iyayenta masu kudi ne ko iyayenta malamai kai ka so ta dan Allah idan ka so ta Allah ita maka amfani idan ka so ta ba dan Allah ba to zai zaba ta maka amfani ba za ka samu matsaloli idan ka so ta saboda Allah Allah ya taimake ka idan ko ba dan Allah ka so dan wani abu ne sai Allah ya baka da abin to wannan min al-imani ka ci imani za mu tsaya nan Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu abin da muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abin da muka faɗa na kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ka haska mana wannan ilimin da ke cikin wannan littafi mai albarka mu bayanin gwargwadon fahimtar mu domin wa fauka kullu zi ilimin alim Allah subhanahu wata'ala ka yi da mu ka samu daga cikin bayansa bayan ka yaddadu wannan hadisai da zamu ji da muka ji a bakin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wani zamu ji a gaba Allah ya ƙara mana ƙaunarsa Allah ya ƙara mana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ya raya mu da yi masa salati albarkacin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam insha Allah sai a darasi na gaba za mu ci gaba da inda muka tsaya Allah ta'ala ya dada mu